الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis goma ga watan jima'a thani hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darini na al'imam al-hafiz Abdullah bin abdurrahman عبد الرحمن الدارمي Allah مقندي Sarki mai سركي da alkhairi. har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani akan karahiyatu akhazir ra'ayi a musulunci ana amfani da nassi ne nassi a bisa fahimtar malaman farko duk lokacin da malami ko wani da bai kai malami ba ya koma ya ce zai yi amfani da ra'ayi wajen fahimtar addini da fahimtar rayuwa to wanda zai haifar da matsala gare shi da addinin shi da kuma gaba ɗayan rayuwa da addinan mutane shi sa malamai suka yi maganganu masu yawa domin wa'azantar da al'umma cewa duk abin da ya taso to a menene ya zuwa cikin nassi me ya zuwa cikin ijima'in malaman da suka gabata wannan shine abin da za a ɗauka a gudanar da addini ba tare da yin da na sani na kusa ko da na sani na nesa ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu bibiyar ra'ayoyi za mu tashi inda malin ya ce أخبرنا محمد بن أيينة أخبرنا علي هو ابن مسحر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حضير قال قال لي عمر يجي سيدنا عمر يا شيدني هل تعرف ما يهدم الإسلام shin ka san abin da ke rushe musulunci ya kai ziyad ɗan hudayr subhanallah ka san abin da ke rugurguje ke falle-falle da musulunci ya watse shi ƙala ziyadan hudayar ya ce na umar ƙultula na ce haƙiƙanin gaskiya ni ban sani ba ƙala sai na umar ya ce ya haddimuhu zallatul alimi abun farko wanda ke rugurguje musulunci kaf zamewan kafan malami malami ne na da ilimi sai ya zame ya bar addinin ya bar ilimin ya koma bin son zuciya da bibiyar ra'ayoyi da ƙoƙarin gamsar da al'umma da neman shuhura da duk abin da ya kama da ire-iren waɗannan abubuwa to a duk lokacin da malami kafan shi ta zami to addinin musulunci ya shiga uku yana daga cikin alaman zamiyar malami gaji yana cewa gara kafiri da musulmi wannan alama ne na cewa wannan malami kafan shi ta zami domin abin da yake faɗa. yana ƙoƙarin gina kafirci akan musulunci to ko ba inda za a je sai ya rusa addinin musulunci ku ta kiyasin ababe masu yawan gaske da za ka samu wani malami ko wasu gayyan malamai sun zo sun ɗauko suna yi layi wannan ba zai bar musulunci ya kai ko'ina ba face musulunci ya samu matsala sannan sai ce wai jidalul munafi'i bil kitab da kuma jayayyen da za a samu munafiki yana yi da littafin Allah aya ɗaya zai samu ya rike ko biyu a ta rigima da shi a ta ɗauki ba daɗi da shi ko kuma malami ne masani zai zo da bayani daga Allah shi kuma sai ya zo da ra'ayi a ja aya ya ja ra'ayi a ta ɗauki ba daɗi kan wannan ya mai da al'amarin addini da ilimi musu da gaddama a dandali to shi ma wanda yana daga abin da ke rugurguje addinin musulunci wa hukumul a a'immatil mudillin sannan kuma sai a samu jagorori da za su riƙa yin hukunci ga mutane su zama ɓatattu shugabanninku su zama kafirai shugabanninku su zama 'yan bida'a shugabanninku su zama fasikai su zama 'yan son zuciya da goyon bayan miyagun al'adu to ku bayan da za a yi su hukunci da abin da allah maɗaukin sarki yake so za su rika yin hukunci ne da abin da ya masu daɗi a rai da abin da suke gani shine daidai su rika bibiyan abubuwan da suke so su rika zartarwa wannan yana daga abin da ke rushe addini kenan waɗannan mutane guda uku dole idan aka same su a kowace irin tafiya aka same ta a kowane irin al'umma to wannan al'umma ta shiga uku malamai 'yan son zuciya 'yan bin ra'ayoyi 'yan neman abun duniya to dole in suka fado cikin al'umma sai sun kashe wannan al'umma shine allah maɗaukin sarki ya buga misali na wani malami wanda kafan shi ta zame aka waye gari da ya haƙura da Allah ya ɗaukaka shi amma sai bi son zuciyar shi mun gano wannan da kyau ku? Allah ya ce buga masu misalin mutumin da Allah da kanshi ya shaidi cewa yana da ilimi amma fansalaha minha fa'at ba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi ilimin da tsarin ilimin yayi nan shi kuma yayi nan sai shaidan ya raka shi yana mai zagi sai zama daga cikin taɓaɓɓu hallakakku Allah ce walau shi ina da mun so Anahu biha da mun ɗaukaka darajar shi da wannan ilimin da Allah ya bashi walakinnahu akhlada ila al-ardi a hawahu sai dai ya nemi yaban mutane ya nemi goyon bayan mutane sai ya rika bin son zuciyan shi da nasu fakana min al-gawin sai zama daga cikin taɓaɓɓu hallakakku haka banu isra'ila allah maɗaukin sarki ya ba su ilimi maimakon su aiki da ilimin sai suka aje suka ɗauko ra'ayi da son zuciya suka girki allah ya musalta su da misalin jakuna ɗauke da kayan littattafai kuma ya umarci annabawa su zage su ma'ana su tsine masu albarka annabin allah annabi isa da kuma annabi dawuda lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu duk wani abin da yake mugun abu ne in sun gani ba za su hana ba in dai wannan abin zai basu da abin da yake daidai ne a ra'ayi da son zuciyarsu to wannan ba matsala to Allah madaukin sarki ce irin waɗannan ulama ubani Isra'ila sun cancanci annabawa da manzanni su la'ance su Allah madaukin sarki ya kiyaye mu yana daga cikin jidalul munafik bil kitab shi munafiki har kullun so yake addini daidai da abin da yake so idan addini bai daidai da abin da ya tsara kuma yake so ba to lalle wannan ba sunan shi addini ba kuma za a yi ta ɗauki ba daɗi da shi za a yi ta rigingimu da shi zai ta ƙoƙarin haifar da fitintunu da miyagun shawarwari iri-iri a cikin al'amarin addini da rayuwa to duk al'umman da suka samu munafiki ɗaya mai irin wannan tunani a cikinsu a kowane zamani ne sai ya rusa addinin musulunci kuna fahimtar wannan da kyau ku shine irin waɗannan abubuwan da kuka yin suna ta faruwa cikin musulmi kaga musulmi ne zai miƙe da kalma irin taka zai miƙe da sunan addini zai miƙe da sunan goyon bayan rayuwa da ci gaban al'umma amma kuma a ƙarƙashin ƙasa to zagon ƙasa yake ma ƙoƙari yake rusa katangan musulunci ya gina tashi kun gano wannan da kyau ku to munafikai in suka yi yawa har su kai ga suna iya a takin littafin Allah to ku shirya lokacin rushewan addini yayi sai shugabanni da za su zama suke da wukan yanka a hannunsu a waye gari suna hukunci na zalunci suna cutan mutane ana karkashe al'umma ba tare da sun damu ba zargi yana karfafuwa a kansu cewa anya ko ba lauje cikin nadi? ababe iri-iri suna ta wakanuwa sannan da za a kama mai laifi sai oga ko wani mutumin babba daga cikin manyan gwamnati sai aika ya ce wannan mutumi nasu ne a daga mai kafa waɗannan abubuwa suna faruwa kuma kowa ya sani muddin ya zama akwai shugabanni irin wannan da za su ga gaskiya iri-iri su take ta sannan karya kuma ɗaukaka ta haɓaka ta to addinin musulunci zai rushe mun gano wannan da kyau ku wallahi zai rushe shi ibn mubarak cewa wa hal yufsidu dina illa muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha cewa ai ba waɗanda suka ɓata addini sai sarakuna sune shugabanni masu hukunci ko ɓatattu sannan sai malamai da suka zame suka fandare, suka ba tsari sannan sai kuma masu bautan Allah da jahilci su ne waɗannan munafukan mun gano wannan da kyau ku shi sa jama'a kowa ji tsoron Allah abin da zai faɗa da abin da zai aikata ya zama yana faɗi ko yana aikata abin da yake daidai ne Allah maraukin sarki ya shiryar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce awradahu at-tibrizi fi mishkatil masabih al-imam at-tibrizi ya kawo shi a cikin mishkatul masabih a juz'in farko shafi na 89 a lamba hadisi na 269 wa qala ash-shaykh al-albani isnaduhu hasan mal albani ya ce isnadin wannan hadisi isnadi ne kyakkyawa Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi mal ya ce akhbarana harun an hafs bin giyafin an laisin an alhakami an muhammad bin ali qala Latu, Jalisu, ashabal Husumat, babban malami a muhammad dan ali ya ce kada ku sake ku zauna dandalin 'yan husuma 'yan gaddama a zauna yi ta jayayya yi ta ɗauki ba daɗi annabi umar ya ce in ka ga irin wannan dandalin kaka ƙara zama a wajen kenan duk mutumin da ka san ɗan gaddama ne shi ɗan jayayya ne shi ai ta ɗauki ba daɗi kan ra'ayi to wannan kaka ƙara zaman hira da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan yana daga cikin dalilin da ya sa in malami yana son ya bi Allah sai ga baya zama irin waɗannan wajen ko ba zai zauna ya ware ka gefe ku yi ta gaddama kai da shi akan wani abu ba in ya gaya ma gaskiya ka ɗauka to kun ci nasara ko biyu in ba ka ɗauka ba kuma ya gaba ya kyale ka mun gane wannan da kyau ko shi yasa dole ɗaliban ilimi da malamai wallahi ku san wannan zama inda yake gaddama inda yake husuma har ya kai ga ɗauko wani ko wata ko wasu a tuɓe musu rigan mutunci da allah maɗaukin sarki ya lulluɓa masu yancin da allah maɗaukin sarki ya ba su a ɗiba ana zagi ana cin mutunci da ɓatanci gare su wallahi ɗan uwa ka zauna wannan wajen kuna fahimtar wannan kai ƙaddari ba wani abin da za a ɗauka naka na lada a ba wanda kake magana kan shi maganganun da kake faɗi in allah ya tsare ka ranar kiyama tsakaninka da allah za ka maimaita suka kare su ka daina ganin allah wai kana fassara shi da abokin husumanka kuma ka daina ganin lahira kamar yadda ka zauna a dandali kana surutu a duniya allah al'amarin ya fi karfin haka shi yasa ya ce ka shedinku a hirɗinku da zama tare da 'yan husuma fa innahum na fi ayatillah ya ce domin za a ga suna kutsawa cikin ayoyin Allah Allah ya ce e eh, su zo da wani ra'ayi mai cin karo da wannan ko kuma su ɗibo ayoyi da hadisi suna ƙoƙarin ba su wasu ma'anoni da ba haka Allah maɗaukakin sarki ke nufi da su ba zai wahala ka zauna dandali ka zauna wajen hira ko kuwa irin wannan husuman ba tare da an ci karo da wani al'amari na addini ko aya ko hadisi ko wani karantarwa na musulunci ba wani zai ce ai muna zama ne muna tattauna al'amarin gyaran addini wannan ba daidai ba ne wallahi bayan da za a yi a karɓi wannan a matsayin kyakkyawan abu a cikin addinin Allah kuna gane wannan da kyau jama'a irin waɗannan asarai da suke zuwa mana irin wannan lokaci wallahi Allah ne ke ƙaunanmu da ka mutu jiya ko shekaran jiya a ce kana cikin irin waɗannan me za ka je ka gaya ma Allah amma da yake akwai ƙauna tsakaninka da mahalicinka sai Allah maɗaukin sarki sai maka jinkiri har kuma Allah ya taimake ka ka ji to addu'an da za ka yi Allah ya taimake ka kafi fi ƙarfin zuciyarka ka iya fada da iblis ka yi aiki da wannan dan ka tsira Allah maɗaukin sarki ka sa mana daga cikin bayanka da za mu tsira kenan duk wani majalisa da kasan zaman hiyar ake irin wannan sai ka bari kuna fahimta yana daga cikin jidali da can aka ce munafukai suna da littafin Allah jama'a yanzu ba asari ne makaranta gashi ba yanzu wani sai je samu wani dandali da yake irin wannan hiran sai ce to faɗa zuba chapter kwaka aka bude amma ce a daina kaza amma ce a daina kaza wallahi wannan shine munafikin da ake nufi ya je zai jayayya da littafin Allah shi kokarin da yake a ah, malam wani da ya faɗi maganan bari ya kokarin zubar mai da mutunci da tuɓe mai rigan alfarma da Allah maɗaukin sarki ya sa mai don ya cimma wata manufa tashi ta ra'ayi amma sai ya fake to kuma an zage ku maimako ya ce to jama'a gaskiya abin da muke a nan mu zauna mu riƙa yin hiranmu da muka saba amma jayayya da husuma da taɓa haƙƙin mutane to gaskiya mu bari an yi nasiha an karanta wani asari ɗazu gaskiya asarin nan ya bugi zuciya na hankali na ya tashi gaskiya mai ƙoƙari mu gyara duk abin da babu ruwa mu gaskiya kan mu sashi amma za mu zauna mu tattauna har zamanin annabin sahabai suna zama suna tattaunawa ai ya hana su zama akan hanya suka ce to labudda lana lalle za mu zauna sai ba su izini ya ba su mai dokoki na zama hira irin wannan umarni da kyakkyawa hana mummuna rintse ido mai da sallama yin sallama ina fatan mun gano wannan da kyau amma husuma sai ya hana to yanzu wani in ya tashi zai jayayya maimakon ya faɗi wannan kuma ya nasiha ba zai yi ba cin da dama kila mai karatun ko waɗanda ke zuwa karatun yana da wani sagi da su to sai ƙoƙarin zuwa da kalmar ɓatanci to shine munafiki wanda yake jidali da littafin Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa da kaji wannan sai ka ce to jama'a gaskiya abin da ya dame mu mu magana kan shi abin da babu ruwan mu muje je mu nasiha in ba za mu iya nasiha mu ja bakin mu mu shiru kawai kawai ya isa to kai ma ka isar da sakon Allah kai ma da'iya ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana Hussein ibn Mansurin حدثنا أبو أمامة حدثنا أبو أسامة عن مبارك عن الحسن قال يجي سنتكم والله الذي لا إله إلا هو bainahuma bainal ghali wal jafi yace kun ga addinin nan naku kun ga wannan sunnan da ta tsara muku hanyar rayuwa kyakkyawa da za ku bi ku samu tsira ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi wallahi ana samu ne tsakanin wanda yake gali zai zurfafa ya wuce gona da iri ya zama mai zafi mai miyagun ra'ayoyi da kuma zai ce addinin ya tafi da su sannan waljafi da wanda zai zama taɓushari ne wanda zai ma addinin jafa'i kuna fahimtar wannan kene yanzu wannan bayanin ya kasa mutane gida gida uku domin yana bainal jafi wal ghalishina ina yana bayyana kuna fahimtar wannan kenan karka shiga cikin waɗanda suka zaki kenan yanzu ga koma cikin duniya a kedo karka zama cikin hawarijawa sun zaki karka zama cikin murji'a sun yi jafa'i kuna gano wannan da kyau ko in ka ɗauko murji'a akwai takadaran da duk zaka zuba su a wannan ajin haka idan ka ɗauko khawarij akwai takadaran da duk za su shiga cikin wannan ajin to su waɗanda ke bin sunnan da annabi ya bar al'umma a kai su kuma suna tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kuna gano wannan wallahi in ka ji gaddama cikin al'umma ra'ayi ne ya shigo in ka ji fada in ka ji tashin hankali wallahi ra'ayi ne amma inda ni zan haƙura da ra'ayina kai ka haƙura da ra'ayinka wani ya haƙura da kaza a duk sunna za al'umma sun zauna ba su da matsala yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ita wannan wasatiyar to ita kaɗai ne za ta kai ka amma muddin ya zamanto ka shiga cikin gal to ka shiga uku in ka shiga cikin jab ka shiga uku ka tsaya a tsaka tsakiyan da aka da ka ina fatan mun gano wannan da kyau fasbiru alaiha malam hasan albasar ya ce kayi jama'a ku yi haƙuri akan wannan sunna ku yi haƙuri akan wannan wasatiyya ku yi haƙuri akan wannan addini rahima rahimakumullah Allah maɗaukin sarki ya ji kanku kuma zai ji kanku in kun tabbata a kanta fa inna ahalas sunna domin waɗanda suke ahalar sunna ne kano aƙallan nasu fi ma maza cikin al'ummomin da suka gaba da su ne ‘yan kaɗan kuma har kullum ba sa neman yawa mun gano wannan da kyau ku a ce je ga adadin ‘yan kaɗan ne kullum raguwa suke kullum watsewa suke dama ahalus sunna fi ma maza ƙillatun ƙalilon ‘yan kaɗan ne ƙwarai dama ba su da yawa shi sa karkai tunanin yawa ga waɗanda suke kan addinin daidai mun gano wannan da kyau ko wahum aqallun nasi fi ma baqiya cikin kuma abin da zai zo nan gaba jama'a su ne yan kaɗan shi sa ku daina cewa wai ai duk jama'a ba su goyon bayan kaza dama jama'a ba a yin addini dan jama'a kuna fahimtar wannan ana addini dan wa don Allah kuma ba ka gane cewa wai al'umman annabi wai suna fada da addini in ba ka je ka bincika lauhul mahfuz ba sai kuma aikin mutum ya riga ya bayyana na ga ƙarshen da mutum bai ma zuwa nan amma kuma yana nan tare da da'awar mun gano wannan da kyau ko wallahi yana nan tare da ita inda za a gane yana tare da ita bar shi ya tafi wani waje a taba da'awan ka gani ashe ana tare kuna ganuwa me yasa baka ganin gangan jikin shi anan wallahi ƙarshen ta wani uzuri ne muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ku rika ba mutane uzuri yanzu bari in buga muku misali sanda malam albani ke raye don allah mutanen da ke zuwa karatun suna zuwa karatun shi an ka goma ba kuma har yau haka yake mun gano wannan yanzu waɗannan mutanen dama ba su tare da da'awar ne wallahi suna tare da ita tuntuni me yasa Allah madaukin sarki yana nufin zai jawo su cikin harkan ne amma sai bayan tafiyan malam ashe tuntuni suna cikin alheri tuntun ana tare da su da su ake gwagwarmayar amma wani dalili ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin shi sa ahlus sunna ko jama'a tun zamanin annabi yan kaɗan ne bada al-islamu gare kuma za ka gane wannan duk yakin da za a ce annabi ya je ko sabai bayan annabi sun je in ka auna sai ga sun je da mutum dubu talatin ka ce wai wai wai dubu talatin amma kafiri na fitowa da rundunai sai ka ce mutum dubu ɗari da sittin dama su ne 'yan ya 'yan kaɗan ina fata mun gano wannan da kyau kuma su ne ɗa'ifa mansura kuma Allah su za su yi nasara ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ga karanta ayan kan min fi'atin to su ne masu nasara Allah ya sa mu dace to ne sai yake cewa wahum a nasu fi ma bakiya masu bin suna da makalkale mata to su za su zama mafi ƙaranci cikin abin da ya saura Allah alladina lam yazhabu ma ahalil itirafi fi itirafihim su ne waɗanda ba sa goyon bayan maɓannata cikin ɓannansu masu kuɗi sarakuna masu mulki ba sa biye musu ina fatan mun gano wannan da kyau su ne mutrafun mun gano wannan da kyau ku ba sa biye musu kwata-kwata za a ci a wane kana da mu'amala da babbawa ne ya ba za ka biye mashi don ya taimaki addini ba ai duk wanda ka gan shi zai ɗauki naira hamsin din shi ya baka ko to yana da wata manufa da yake son ka kare mai ne muna fahimtar wannan to in dai kai ahalus sunna ne wallahi manyan gari za ga sun yi nan ne kayan nan amma in kaga kuna tafiya tare ko ka binciki kanka ka binciki kanka ahalus sunna bai tafiya da irin wannan waɗannan mutrafon ɗin ba sa tafiya tare kullum za ka ji suka suke yi zagi suke yi ba iya wa'azi ba ba iya da'awa ba ba a da hikima ba ba ba iyaka cikin abubuwan da suke faɗi kuma ba lissafi tun da kan gwamnati har sarakunanmu har masu kuɗinmu har 'yan bokonmu har 'yan siyasanmu kai hata manya ma daga cikin al'umma waɗanda ba waɗancan ba sai kaga suna da 'yan soke-soke dai dama da hagu irin nasu to in sunna za a buko to ita sunna uwar gidan kanta ce shi ma mai faɗinta dutsiyen shebi in ba ka ba danne shi za ta yi kun gano wannan da kyau ku saboda ita tana tafiya ne da ƙarfin allah in allah maɗaukin sarki ya maka arziki ne sai ka zama daga cikin fasinjojin kadai ko ba kai ne direban ba idan ka kana wa'azi to kai kwandasta ne kun gano wannan da kyau ko me kwandasta yake yi shine ƙara kiran fasinja kenan in ya sa son zuciya direban sai ya me sai ya ajiye shi kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda yake tafiya da motan sunna Allah ne wallahi in duk jama'a za su sun bari ku wallahi sai ta tafi ya kamata ku san wannan wallahi sai ta tafi ku tunku da kowa jama'a an kashe sarakunan musulunci bayan ɗan fodiyo addinin ya tsaya da allah madaukin sarki ya ɗauki ran mala abubakar mahamudu gumi suna ta tsaya malamai da suke ta mutuwa har zuwa kan sheikh jafar kan albani suna ta tsaya wallahi da za a bi malaman ahalus sunna a duniya kam a kashe su wallahi suna ba ta tsaya ba dan dama allah ne ke tuka kayan shi sai dai kai malami kwandasta ne sanda Allah madaukin sarki ya nufin aikinka ya ƙare to ko dai ya ɗauke ka cikin mutunci irin yadda ya ma albani da jafar da sauran malaman sunna ko kuma in ƙabanka ta zame ya tunkuɗo ka ƙasa ga ka da ranka amma ka zama na siyan man siya wallahi kai ta ganin ai in akai kaza akwai fita in akai kaza akwai kaza wallahi wanda yake kan addini na hakika ko ba kowa tare da shi wallahi sai Allah ya goyi bayan shi jama'a kuna gano wannan da ke ku Allah ya taimake mu ba sa tafiya tare da irin waɗannan mutanen duk yanda aka yi komo za ga sunna aka take an rena mutane ba a jin shawararsu ba a kaza ba a kullum dai ba a yi jama'a kun ji irin nasoshin da ke sa duk wanda yake sanye da'awa ya fanshe lafiya a lahira ya wanye lafiya a lahira ku? Allah sai ya taka tsantsan in ko ya ƙi ku? sai ya sha mamaki kuwa Allah shiryar da mu domin malamai da suke biya mu irin wannan suna biyewa ne don su sami me ɗan wana ba hannun mutanen kana kallon gaskiya wallahi malam ba za ka iya bi ba to ka ansa kuɗinsu? kuma sun yadda sun baka mukami suna kiran ka taro kuna yin waya da su suna cewa ka isa kai ma ka zani Allah kana kallon gaskiya zai ka bari daga yin aikin Allah sai kuma kana yin aikin su to malamin Allah ba zai tafi da wannan ba Allah sai kaga ana ta samun matsaloli za a yi ta samun matsaloli Allah shi kyauta wala ma ahalul bid'a sannan ko ba za ga ya iya tafiya tare da yan bid'a ba duk ahalus sunna za ga duk inda dan bid'a yake na ciki da na waje Allah za ga yana da matsala tare da sufi fi bid'atihim wajen bid'ansu ana fahimtar wannan da kyau ko za yi mamaki a ce malami irin malam albani wai bai shiri da duk waɗannan manyan da ake lissafo girmansu da duk waɗannan 'yan bida'a sai ka ce a'a to ya haka inda yana shiri da su za a samu gudunmawa za a samu hanya za a samu kaza da za a taimaki addini addini ya bunƙasa a'a ai in shi ahlus sunna ne ba zai yiwu ba ai in dai aikin Allah yake yi wala ba zai yiwu ba in ko kaga ya iya bin su ko to za a samu gudunmawa za a samu ɗaukaka nan da nan to amma kuma allah maɗaukin sarki zai turo shi ana gane wannan ko yanzu ga ƙiri-ƙiri 'yan bida sun zo suna magana ba wanda zai ci abin da suke laifi ne ba wanda zai ci shiru kawai yanzu wani bawan allah yake ce min akwai malamin da ke zuwa yake masu karatu a unguwansu don ranan lahadi ya ce in lahadin nan ta yi ka je ka ga yadda majalisin nan ke cika ya cike ya tumbatsa ya ce to amma wani lokaci in karatu ya zo aka yi magana kan bidoyi sai 'yan bidon unguwan sai zo sai samu waɗannan manyan da ke ɗaukan nauyin karatun sai su ce masu gaskiya waɗannan abin da fa malamin da yake ba mu yadda da shi su kuma sai su kira shi mun gano wannan da kyau ku to shine sai abin ya ban tausayi na ce kaga inda so samu ne to ya sa masu dokoki zan karantar da ku amma kada wanda ya ƙara saman baki cin da ban sa muku baki cikin gudanar da iyalinku cikin yadda kuke neman kuɗi kuke rayuwa to wanda ya ƙara saman baki daga yau cikin wannan abin da nake ma Allah maɗaukin sarki kun gane wannan to amma mai wa su suke mai kuɗin mota suke ɗan bashi ɗan kaza da kaza to bayan da ya iya dole yana kallon gaskiya dole ya ɗan kauce mata kaga ya tafi ma a halal itirafi fi itirafihim to ko dole sai an daidaita shi da wa da 'yan bida'a sai a je maka kujera ga ka ga bida'a kuna zaune ɗakin taro ya haɗa ko je ɗaya iri-iri kana kallon gaskiya ba za ka iya faɗinta ba za a zo da ɓanna cin da abokin zaman ka ne a kwamiti a mitin to shi ke nan wannan ɓannan da ci gaba wannan ba daidai ba ne amma da wani ahalus sunna zai yi ba daidai ba to wannan sai a tunzuro ka a kan shi ci ai ga aya ai ga hadisi ai ga kaza alu sunnan da yake da haƙƙin nasiha yake da haƙƙin ka neman mai hanzari har ka ɗaura shi akan turba ku tafi tare sai ka kasa haƙuri da shi amma wanda yake aikata bid'an da take rushe addini sai ga ba za ka iya wannan akan shi ba manyan da ke luwaɗi ke kashe mutane suna tsaface-tsaface da sace dukiyoyinsu da haifar da kashe-kashe cikin al'umma da rashin zaman lafiya waɗannan kuma sai a ci yi manya ne ai an ce a ba su ga an nemo nasoshi malam an shimfiɗar da nasoshin an danne su ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce na ai ya cika zafi ba haka ake addini ba ai an ce udu ila sabila ka kaji kalmata haƙƙin amma an nufi ɓanna da ita ko kuma ce Allah ce ati'ul ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum ai eh, wadannan ulul amri kuna fahimtar wannan da kyau ku wallahi malam duk waɗannan abubuwan ne kuma sai mun zama muna da yancin bin alkur'ani da hadisi kai tsaye in ya zama baka da yancin bi ko wani na maka tunani ko na rantse da Allah wannan katin ba zai maka amfanin kawai ba nake gaya ma wani na ce kai ni ba tarran da na fahimci yanzu an ware man littafi na na gane cewa ni zan ba Allah ne kadai ne kawai in na gane kaza daidai ne in duk gidanmu duk unguwanmu duk masallacinmu duk ahalus sunna ba za su bi wallahi ni zan bi don ina son in zauna lafiya mun gane me yasa Abu Talib ya samu kai cikin matsala yana da masu mashi tunani walau lal malamatu aw khizaru masabbatin ba shi bane yana da masu mishi tunani kirikiri ga gaskiya amma kana tanin kada wane ce wannan ba daidai bane wallahi Allah ka shiryar da mu wa sabaru ala sunnatihim kuma suka yi hakuri akan sunnan su duk da zafi da zagi da gaba da ake da su da wari duk komi suka yi hakuri akan sunna hatta laƙo rabbahum har suka haɗu da ubangijinsu akan wannan bala'o'in yanzu ka ɗauko abin da aka yi mala albani <clears throat> haka kawai kama shi ba haka sidda aka ce wai yana da alaƙa da wa da boko haram ai ma shi ne malaminsu ai ma shi ce je su jefa bam a rafin goza aka faji aka ɗibo wasu yara aka zo aka ce wai sun ce shi ne malaminsu wallahi jama'a da aka je da awon na yola da dr abdurrafe da shi malam da lauyanmu aka je harkotin 'yan sanda na jihar kaduna aka fito da yaron ana fitowa da su ɗaya daga cikin sai ce kai wallahi ni gaskiya zan faɗi yau kun gano wannan da kyau ku ce wallahi ni gaskiya zan faɗi ɗayan biyu ko dai an kwaɗaita masu cewa in kuka yi mana abin da muke so ga abin da za mu yi maku, za mu kai ku wani gari mu biya ku a maku wajen zama kyakkyawa ba ku jali mai inganci ku zauna da iyalanku cikin rashin matsala duk gwamnati na iya wannan ko kuma an tsorata su mun gano wannan da kyau ku an firgita su duk za su iya wannan da yake allah shine almusawwir daga fitowa ɗaya daga ciki ce wallahi ni yau gaskiya zan faɗi ci ni ina ma na sauna albani ni ban ma taba ganin shi ba aka ce a ya ce ni fa duk abin da ma ke rubuta ba fa ni ke rubuta ba su ke rubuta ci mu ba mu faɗa haka ba aka ce to waye albani a nan ci na ce maku ba mu san shi ba wallahi malam sai aka ce kowa ya magana da kowa ya magana akwai wani na fi shi girma ba wani mutumin yola aka ce to kuma maganar shi na fulani ne ba za ka iya gane muryan albani cikin waɗannan mutane sai nuna awal ɗin ga albanin a wajen albanin ya magana amma kuma muryan tashi ne ba tashi ba ce wallahi malam amma tare da haka sai aka ce an aiko daga gidan mulki an ce dai a ji a kulle shi a ji a tsare shi haka haka ji aka tsare shi a bisa zalunci kwana da kwanaki a ofishin 'yan sanda ba su kai shi kotu ba har sai da muka je muka buƙaci kotu ta tirsasa musu cewa kai shi kotu sana ka je kotu ana zuwa kotu ta ce ba a da hurumin kama shi da tsare shi ta ba da belin shi yana fitowa ƙofan kotu nan take sai ƙara kama shi Saka wuce wani kotu da shi nan da na wannan kotun na biyu kafin lauyoyinmu su je ma an ci a mai da shi gidan yari mun gano wannan da kyau ana mai da shi gidan yari muka ƙara koma kotu ana zuwa kotu ta ce an ɗaure shi na biyun a bisa zalunci saboda haka a sake shi ana sake shi ya fito ƙofan gidan yari sai ƙara kama shi mun gano wannan da kyau ku kotun na uku ne ta bada bene shi sannan ne da siga duniya ta yi ta a kan abin da suke an gano zalunci suke yi sai suka bari to sai da aka shekara biyu ana wannan shari'a wata biyu kafin hadisa ta faru kotu ta rulin cewa laifin da ake tuhumar malam albani da shi wanda 'yan sanda suka ce yayi wannan laifin ba shi ma a constitution din najeriya kwata-kwata ba a taba kirkirar wannan laifin an kalama wani don a ci mutuncin shi ba sai shi da muka zo malam ga abin da kotu ta rulin sai an sa sai dariya ya ce wannan ba abin murna ba ne ya ce kwanan nan za su yi mana abin da ya fi wannan mun gano wannan da kyau me yasa ba zai tafi da bid'ansu ba ba zai tafi da manyan ba zai yi haƙuri a kan sunna har sai ya haɗu da ubangiji fakazalikum haka kuma ɗinnan in sha Allahu fakunu haka ake son kuma ku kasance kuna jin wannan ku wallahi jama'a duk wanda ba zai ɗauki wannan tafarkin mako za a gama rayuwan da ya a banza ne ko an bakka dai kana kwance za a bude daki watan wata rana ce kayi mai. ka mutu to gara ma ka kura akan sunna duk abin da zai je ya dawo kana nan dai inda aka same ka kuna gane wannan da kyau ko yanzu don Allah wannan bai haskaka mana yadda salaf suka rayu ba ko bai haskaka mana yadda wanda muke tare da su a yau suke rayuwa ba bai haskaka mana yadda ya kamata mu ma mu raye rayuwar addini ba amma kiri-kiri mu gaza haƙuri akan komi Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana Musa bin Khalid kun ga waɗannan hadisan da waɗannan asaran inda za a faɗa da bayani a kansu ko sai an yi wata guda na sharhin su sannan kuma zai wahala ka ji wasu sun koma sun ce ba su ake zagi ba kuma don Allah ba gaskiya ba ce yau da za ka bari a faɗi gaskiya tsakani da Allah saƙon ya kai ma wani ta wani yana can amina matsaloli irin wannan sun hana shi sakat ya kasa tsayuwa akan turba ta ƙwarai, amma ana zuwa mai da wannan bayanin sai ji Allah madaukin sarki ya warkar da shi amma wani yana nan laspika na kai mai sai ce yau kuma mu yake zagi ya kasa fahimtar Allah ne ya taimake shi aka faɗi dan mai. don yi gyara ya tsira amma sai ce wai zagi da habaici da cin mutunci hannunka mai sanda ana wulakanta mutane bayan sun gane sun yi kusku jama'a musulunci ko in haka za ka fahimce shi wallah za ka mutu kafiri kullum sai ya faɗi laifinka in ka tuba kuma ya ta tuna maka abin fada kai a bayan can to ba daidai ba ne me yake son ka da kai kai ta dama. ana rubuta maka lada kai ta ƙara nadama ana ƙara rubuta maka lada kana samun ɗaukaka amma sai shaɗin ya ce don larabu da su haka ake wa'azi haka ake addini yanzu a zo a ce ko mutum ya gane ana ta mai habaici ka fahimci musulunci ba in ko ka fahimci alkur'ani da hadisi ko to za ka sani allah al'adun kullum haka zai ta maka sai dai ko in za mu addini irin na iyayenmu na da da can zamanin su kanni a kulla qur'ani a kulla hadisi a nemo kissoshi ana biya wa mutane to wannan ba za a faɗi laifin kowa ba ina ganin ko ko da wa'azi za a zo a yi irin na ƙala rawi sai an faɗi laifin mutane walantana cewa ana karanta hadisi ya irin wannan asaran yanzu mutrafu na ɗan can suna nan sun ce yau an zage su yanzu halal bida suna nan suna ce an zage su yanzu waɗancan malamai wanda kafas ta zame ko munafukai masu jayayya da littafin Allah ko shugabanni batattu za su an yi me an zage su yanzu masu husuma masu gardar dami a dandilla za su an me an zage su don Allah don wani zai ce an zage shi an ci mutuncin shi don Allah sai mu kulla karatun yanzu wannan fallon da sai mu ce to jama'a akwai matsala a rufe shi mu je gaba sai a ce kaga sun ga gaskiya sun boye shi sa irda'un nas ghayatan la tudrak wallahi yardar da mutane aiki ne da ba wanda zai iya sai Allah ku gano wannan da kyau ku yardar da mutane ba wanda zai iya saiwa in kai masu kaza goma za su ce kaza in kai masu kaza goma za su ce kaza shi yasa sai ce haƙuri shine maganin zaman duniya Allah ka sa mu gyara malai ce akhbarana musa bin khalid حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أمارة ومالك بن الحارس عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال القصد في السنة خير من اجتهاد في البدعة mutum ya taƙaita ga sunna ɗaya ko biyu ya tsaya inda yake a kan sunna ya fi mutum ya miƙe ta wurja-wurja a kan bida'a a kan abin da ba daidai ba akan abin da yake ra'ayi da son zuciya ka tsaya ma sunna kwaya ɗaya ka tabbata inda kake ya fi kai himma kwazo akan abin da yake ra'ayi ne ko bid'a ko son zuciya ko abin da zai hausa na tsawon al'umma annabi ina ba ta mun gano wannan da kyau amma yanzu mutane ba za tsaya ma wannan ba an gwammace ai ta wannan bigegeniya da bugayya da ake yi al'umma su rasa inda za sa kansu yanzu nike gaya muku ahalus sunna ne fa kadai ake sa ran za su fitar da mutane cikin matsalan da suke ciki a ƙasar nan wallahi duk wanda ba ahalus sunna ba zai iya wannan aikin ba to amma ku kalli kuma ahalus sunna su kuma inda suka fuskanta yanzu to kenan kuna tsammana akwai kyakkyawan manufa akwai kyakkyawan mafita wallahi babu yanzu fa gwamnonin pdp sun yi taron ajigawa Yadda za su fuskanci makomansu da makoman zaɓe da makoman ƙasan da sauransu tsakani da allah mu ahalu sunna za mu iya kiran kanmu mu zo mu taru mu zauna mu manta da bambance-bambance da ke tsakaninmu mu yi tunanin ya za mu samar ma kanmu da addininmu da al'ummanmu kyakkyawan mafita ga abin da muke ciki wala ba zai yiwu ba ba za a taɓa yi ba wani na nan na ƙin wani wani bai shiri da wani wani na jin haushin wani wani na zargin wani bai iya ba ko wani bai kyauta ba ko abin da ya kama da haka haka ne ko ba haka bane haka za a yi ta wannan abubuwan har a kwanta a mutu Allah madaukin sarki ya fushi da mutane wannan ko ba daidai bane halin da ake ciki a ƙasan nan ya kamata a ce ahalus sunna sun kira wani babban taro wanda ba za a bar wani bangare ba ko ina sannan a ce kuma a koma kowace jiha su kira taro irin nasu kowace ƙaramar hukuma su kira taro irin nasu kowace gunduma su kira taro irin nasu sannan unguwanni ma haka shin ya za a fitar da wannan matsalan sai a tara abubuwan taron da aka yi shawarwari da abubuwan da aka haɗa a kai a tura sama sai a haɗa a taci a kira manyan malamai manyan masana a kalli waɗannan shawori na duk ƙasan nan da aka kawo sai a fitar da tsarin yadda ya kamata al'umma su gudanu ahalus sunna ku daina tunanin akwai wasu da ba ku ba in kuka yi tsari kyakkyawa wallah waɗannan gaba ɗaya biyun ku za su in dai Allah madaukin sarki ya kalli dan Allah kuke ba son zuciya ba ra'ayi ba mugun manufa ba son zuciya ciki Allah zai sa hannu amma wannan fa ya gagara wannan ya gagara ba za a iya ba a sanda za a ce to e wannan shawara ne mai kyau ana fara tsanin taron sai a ce a ware suwa ne daga warewa ko to taron ya faɗi yanzu shaɗan ya shigo ciki allah shi kiyaye wannan shine ƙarshen wancan babin da ke bayani akan shari'a na ƙyaman mutum ya ruku da ra'ayi yana tafiya a kan shi yanzu in ka kalli zallatul alim din can wala ra'ayi ya kai shi jidalul munafik bil kitab munafiki ya rika jayayya da abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna ra'ayi ne abin da ya shafi hukunci da shugabanni batattu suke na zalunci wala don ra'ayi ne wannan husuman da ake ra'ayi ya haifar da shi Wannan can manyan gari da aka ce ahlus sunna ba sa tafiya tare da su wallahi abin jama'a ra'ayi ne yan bid'a ra'ayi ne kun gano wannan da kyau ko kaga mutum ya kasa haƙuri da matsalolin da za su rika tasowa a rayuwa da addini da da'awa wallahi dan ra'ayi ke haifar da wannan kaga mutum na ta ƙoƙarin sai ya ƙirƙiri bid'a ya ƙirƙiro matsaloli ya haifar ma al'umma da addini matsala din me ke haifar da wannan wallahi ra'ayi ne ya kasa hakuri akan sunna ya kasa a akan tsari wallahi dan ra'ayi ke haifar da waɗannan abubuwa. Allah ka taimake mu nisanci abin da yake ra'ayi da bid'a da son zuciya fasikanci kangara da bi da goyon bayan miyagun al'adu Allah ka sa mu dace babu liktida'i bil ulama wannan babi zai yi bayani akan koyi da malamai amma wani irin malamai allazina yadulluna ala ta'atillah sune waɗannan fada malai ya gaya mana 'yan kaɗan ɗin nan wanda ba sa bin manya a matsayin iyayen gidansu ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza to za ka yi koyi da su mala ya ce na mansur bin salama al-khuza'iyyu an sharikin an abi hamza an ibrahima qala laqad adraktu aqwaman law lam yajawiz ahaduhum zufran lama jawaztuhu kafa izra'an ala qaumin an tukhalifa af'aluhum malam ya ce na riski wasu mutane martaba da darajar da ake ganin su da shi cikin al'umma bai ma kai kan kumba ba amma ba sun wuce diyan da ba a su amma ya isa mutane shiga cikin bala'i da kunci su samu kansu a cikin musiba da damuwa a wayi gari mutane na saba ma aikin irin waɗannan malamai da kullun zagin su ake yi cin mutuncin su ake yi ɗaukansu su ake ba bakin komi ba in sun faɗa ba wanda zai ji in sun hana ba za a hana ba in sun yi umarni ba za a umarni ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ana ɗaukan su ba komi ba sau da ana ɗaukan su wulakantattun bayi ce to ka shedunku da saba ma aiki irin nasu waɗannan su ne ulama arrabbaniyun malaman Allah mun gano wannan da kyau annabi ne ga wani mutum ya zuwa wuce wasu wasu ya ce me za ku ce game da wannan suka ce wannan ai in ya faɗa ba wanda zai saware shi ai in yi kaza ba wanda zai mai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai ga wani ya zo babba cikin manya ya ce me za ku ce game da wannan suka ce wannan ai su ne garin nan ai in ya faɗa kowa zai ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai annabi yake cewa kaga wancan na baya to idan da zai rantsuwa irin shi game da wani abu don kusancin shi da Allah sai Allah ya barrantar da shi wani kuskure mutane suke ɗaukowa suke yi wanda wannan kuskuren ne Allah ya hana annabi yi a farkon da'awan shi a makka don annabi na tunanin idan manyan gari suka gane suka bi to ba zai samu matsala ba shi yasa har Ibn ummi maktum ya zo yana tambaya annabi bai saurare shi ba sanadiyar saukan a basa kuntuna gani yake in waɗannan manyan suka bi to shi kenan babu matsala ba kaga waɗannan manyan class class ne akwai wanda suke high class akwai wanda suke kuma ƙasa wallah duk hukuncinsu ɗaya ne in ba kai taka tsantsan ba ko sai ka koma kana bin alkur'ani da hadisi da su a waye gari nan take kana shirka kai ko baka san shirka kake yi ba ga waɗanda ya kamata ka baka su, mun gano wannan to irin waɗannan malaman muna sa ran albani na cikinsu domin a garin nan ne fa saboda bebin abin da manyan garin nan suke kai suka ci wai batar da mutane yake yi in ma dai batarwa ne sun gani ko sun ji labari kun gano wannan da kyau ko ina ganin irinsu arba'in da za su mutu rana ɗaya ba za su iya tara jama'an da suka zo yayin jana'iza albani ba tun da allah ya tsiri zari a duniya ba ta taba ganin ɗan adam kamar ranar nan ba mun gano wannan da kyau ku duk waɗannan mutanen batattu ne amma kuna ganin malaman da suka mara masu baya akan itiraf ɗinsu ba ga yadda ake masu ba amma wanda bai mara baya akan wannan batan ba ba ga yadda ake mashi ba muna gano wannan da kyau ku duk garin na ko na kulle masallaci in ba mu ba kuma me yasa mun ce ba za mu bukwan nan da ake bi ba su wane ne za su yi wa'azi a je a hana su ne za su yi wa'azi a je a kama masu kaza a je a yi kaza ba mu ba ne kuma Allah maraukin sarki ya tsaye da sunnar wallahi ba ta tsaya ba cin da dama ba mu ke tuka ta ba wane ne direbanta Allah ne kai kwandasta ne in ya ga dama ya canza da wani sai ya canza Allah ya sa mu dace shi yasa duk wanda ya saba ma aikin irin waɗannan bayi na kwarai da mutanen gari da manyan gari suke ɗaukar su banza wa fiko wallahi ya shiga uku karke tunanin wai sai jama'a sun baka girma sun ce ma kaza sun ce ma kaza jama'a izza ta wane ne ayyabtaguna inda humul izza kana neman ɗaukaka a wajen su ne wallahi fa innal izzata lillahi jami'a wallahi ta Allah ce karka yi dawo wani ya ganka babba ko ya ji magana ka rabu da shi Allah ka tsaya Allah ya ji naka kuli imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu sai ce wal mu'minu kuma Allah ba abin da wani zai iya maka yasa in malamai da masu da'awa sai kiyaye wannan za su zauna lafiya yanzu a ce ka bi wannan muƙaddiman da kyau ka fahimce da ka yi aiki da ita ka samu ilamul muwakka'ina an rabbil alamin na ibn al ka fahimci littafin nan da kyau ka aiki da shi wallahi malam cikin tsarki zaka raya cikin tsarki ka mutu ka taba samun matsala ba ana fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imanin mu malai ce akhbarana ya ala haddathana abdul malik an ata'in ati'u Allah wa rasula wa ulal amri minkum Allah madaukin sarki da ya ce ati'u Allah ku yi ma Allah biyayya wa ati'u rasula kuma ku yi ma manzon Allah biyayya sai bai ce wa ati'u ulul amri minkum ba sai ce wa ulal amri minkum kenan an jona ulul amri ne a bisa umarnin Allah da nawa annabi in dai shugabanni malamanku za su yi maku umarni da abin da Allah ya yi umarni to akwai ɗa'a in ba za su yi ba fa to wallah akwai matsala duk malami ya zaunar da kai yana ƙoƙarin gaya maka abin da ya saba ma Allah ka bi shi Allah ka shiga uku ko wani shugaba kai ko mahaifinka ne ko mawaye zai umarce ka da umarnin Allah da annabi ne wallahi in yi maka wannan nan an zauna lafiya sai al'umma kansu ya haɗu jama'a arziki ko ya tashi zuwa ko idan al'umma suka yi abin da Allah yake so to zai zo masa da yawa idan suka ƙi yin abin da Allah yake so ko sai ya zo masa kaɗan kuma da jarabawa za mu zo mu karanta wannan kenan ana ma shugabanni biyayya ne in sun yi ma Allah da manzan Allah biyayya in ko suka yi ma Allah da manzan Allah tawaye to wannan babu biyayya babu da'a gare su wannan shine umarni Allah ya sa mu dace Kala ulul ilmi wal ya ce wannan ulul amri to su ne malamai masu fahimtar addini mun gano wannan da kyau ko su ne ulul amri wa ta'atir rasul shi ko biyayya ga annabi ittiba'ul kitabi was sunna shine bin alqur'ani da sunna to don Allah jama'a wai a ina ne aka samo fassaran wa ulul amri minkum cewa sarakunan gargajiya ne a ina ne wa ya fassara sai ka malami don yana neman geron azumi yana neman kujerar umara yana neman a sa cikin malaman fada wai sai je yana cewa ulul amur minkum wai sarakuna ne inda sarki na da hankali sai ya ce to kawo man isnadin da aka ce muni ne kaga matsala ko shi malamin shine ulul amri sai shugaban da ke haddi kun gano wannan da kyau ko duk shugaban da bai iya tsaye da haddi ko to jama'a akwai matsala malami shine ulul amr shi ma malamin fa allazina yadulluna ala ta'atillah shine wanda yake wa'azi abi Allah yake tsoratarwa game da bin hanyar shedan shine ake nufi ba kowanne malami ba jama'a muna gano wannan da kyau ko to waɗannan abubuwan in ba mu tsaya mun fahimce su ba akwai matsala wallahi al'adim duk wani shugaba da duk wani babba za mu ba shi daraja da matsayi daidai da shi amma wallahi ba za mu fassara alkur'ani da hadisi don yi daidai da ra'ayin shi ba ba za mu murɗe karantarwar musulunci don ya goyi bayan shi ya samu girma ba wallahi ba za mu yi wannan ba ko da ko wannan zai kai ga marasa rayuwarmu ne muna gano wannan da kyau ku yanzu in muka ce ana nufin sarakuna ne ko shugabanni ne ko kaza dan Allah ba mu bi ma ahlul itirafi fi itirafihim ba shi sa nasoshin ba duka ake hada su a yi aiki da su a tare ba a ware wani falle kwaya daya a falle shi gefe a ce ana aiki da shi wani waje ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu mala ce akhbarana Muhammadu bin yusuf haddathana ibrahim bin adham qala sa'altu bin shibruma an shay'i Wakanan kanat indi mas'alatun shadida fa qultu rahimakallah انظر فيها قال إذا وضع لي طريقة وجدت ووجدت الأثر لم أهبس kun gano wannan da kyau ku wannan hadisi al-imam ad ya same shi daga muhammad ɗan yusuf shi kuma daga ibrahim ɗan adhama shi kuma daga shibru ma yace an shai'i dangane da wasu matsaloli wa kanar indi mas'alatun ya ce daga shai shi kuma ya ce wa kanar indi mas'alatun shadida ya ce akwai matsaloli waɗanda suke masu tsanani da yake ganin suna faruwa kuma suke damun shi sai ya ce da shi allah ya ji kanka umdur fiha waɗannan abubuwan ka sa masu ido gaba ɗaya da suke faruwa ka natsu idza wadaha liyat tariq inni ne in har Allah madaukin sarki ya nuna min hanya na kwarai wa Asara athara kuma naga hadisan annabi da asarai na tabi'ai da yanda suka haskaka yanda abinda yake faruwa yake gudana abu ba matsala lam ahbas ba zan jira wani ra'ayin wani ko son zuciyar wani ko goyon bayan wani ya tsare ni daga wannan ba zan bi abin da yake shine daidai kawai ci gaba da kayawa da ni jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan yana nuna maka ba yanda za a yi al'umma su gudana a bisa rayuwa ba su rika samun tangarda nan da can nan da can ba to in ga irin wannan tangardan na tasowa ku to ka tsaya ka duba ga ina hadisan annabi suke Allah ka tsaya nan in ba haka ba ko to matsala na tafa da kai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum